Maɗaurin tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. maɗaurin babu Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Shiri ne da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin fahimta da mutunta juna domin a zauna lafiya ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa kwanaki gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya. ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban cocin ɗarikar Anglican Reverend Josiah DeWu Ferron. kai da ni. bai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar. To kamar a makon jiya za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu mazauna jihar Kaduna akan wannan kwamitin samun zaman lafiya da gwamnatin jihar ta kafa, kamar yadda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattaro mana. Sunana Rabin Joseph John Hayab, mai gudanarwa a kungiyar gidauniyar zaman lafiya eh, ta duniya. Me kake gani game da sabon hukuma da gwamnan jihar Kaduna ya kaddamar don samar zaman lafiya? a wannan hukuma ta samu asali ne a lokacin da aka kafa wata kwamiti na zaman lafiya a karkashin shugabancin yakowa sai suka ba da shawara kafa to mun gode wa Allah wannan gwamna ya zo ya kafa nasaranta tana nan ne akan abubuwa guda uku da farko tana nan ne idan ita da kanta ko kuma wanda ya kafa hukuman ya yi da gaskiya tsakanin shi da Allah zai ba da nasara domin duk abin da akwai kyakkyawan niyya Allah zai sa nasara na biyu idan su da suke aiki a cikin hukuman za su yi gaskiya tsakanin su da Allah domin aikin zaman lafiya ba ba karamin aiki bane kana dinka nan ya farki a cattu in za su yi aiki tsakanin su da Allah Allah kuwa zai taimake su za su samu nasara na uku al'umma gabaki daya idan al'umma gabaki daya za ta goye bayan su za su yi nasara to kagan ya nuna kowa na da nata haki hukuma na da nata haki ko kuma hukuma da kafa na da nata haki gwamnatin da ta kafa hukuma na da nata haki jama'a kuma tana da nata haki to in kowa yayi nan ne za su samu zaman lafiya domin idan na ce ina son gyara maka daki kuma kai baka son gyaran dakin kaga dakin ba zai kyau ba to haka ne idan gwamnati ta ce tana su gyara mana hukuma ta ce tana su gyara mana mu kanmu mun ce ba mu so kaga ba zai kyau ba shi yasa muke roka kamar yadda muke so gwamnatin da ta kafa ta yi gaskiya su hukuman kansu su aikata gaskiya su yi aikin su da Allah al'umma kuma su yi gaskiya su goye bayan su wannan hukuma fa mu ce da kuɗin mu za a doka a biya su da kudin mu za su yi aiki to ba mu goye bayan su ba ga mu yi alheri ba sunana ne Aisha Allah ya daidai za a zauna lafiya ana so kowa da kowa da kiristan da musulmi a zauna lafiya in dai an nemi a zauna lafiya kowa da kowa dai daga musulmi har kiristan za a zauna lafiya in Allah yadda inda dai shawara ta sai in ce Allah dai ya sa kowa a haɗa kai lafiya a zauna lafiya suna Alhaji Basiru Janjani tsakani ga Allah ga nan mu dai abin da ke so muna zaman lafiya a jihar Kaduna da Najeriya da ƙasa gaba ɗaya. To tun na shugabanni sun ba da goyon baya akan wannan maganan kungiya da za a kafa. To tsakani ga Allah muna ganin akwai goyon baya da suka bada saboda su kansu ba su su ga an suna son su ga an tafi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gaba ɗayan mu da mu da musulmai da kiristoci gaba ɗayan mu. Saboda haka tsakani ga Allah ga annabi mu dai abin da muke su fatan mu da alheri muna son dai Allah sa dai wannan kungiya ta kafu mu samu zaman lafiya da ƙasar mu da arewacin ƙasar mu gaba ɗaya ma inda shugabanni suka sa gaskiya cikin wannan al'amari da su kuma wani aka naɗa da mabiya to in dai Allah ya soya da su sa gaskiya in dai suka sa gaskiya ba wai magana yaudara ba to in Allah da muna sa ran wannan al'amari zai Suna na Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Malam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ra'ayinta a yanzu saboda komai ya riga ya zo ƙarshe me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuri'o'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya karshen tashi tashin hankula ai akwai karshen tashin hankula gashi kuma har yanzu ba a kawo shi ba kai fa yanzu baka isa yanzu a ce kana express yanzu motar ka ta mutu ba ka tsaya akan titi dan in ka tsaya to wallahi ko ranka ne ko kuma ka zama kuɗi saboda duk wanda yake neman zaman lafiya ba zai iya koran malamai makaranta guda dubu ashirin da ɗaya da wani abu ba tsakani ga Allah saboda wannan mutanen da ka kore su ai daga makaranta to me suke yi me ka neman musu Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da kirista ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kuma ubangiji Allah ya ƙara haɗa kanmu amma na magana gwamna da ya kafa wannan kwamiti na zaman lafiya ya riga ya makara tun harko yanzu yana yi ne don neman mu tashin hankali wannan ba hukuma za ta kana shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ne mai hana wannan tashin hankali ba wai hukumar Malam Nasiru ba na tsakanin Kirista da Musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakaninmu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zaune da mu lafiya sunana Khadija Suleiman me ra'ayin ki game da wannan hukuma gaskiya wannan abu eh, wannan kirkiro da wannan hukuma mai kyau ne sai dai fatan mu a nan shine a duba shugabannin hukuma tunda dai wannan faɗan da aka akan yi a jihar Kaduna yakan faru ne saboda ko dai addini ko kabila to ya kamata a ce mutanen da za a sa a cikin hukuma ya kasance an ɗauko su daga dukkanin ɓangaren jihar kaduna sannan kuma muhimmin abu shine ya kamata cikin manyan shugabannin nan a sa mm, sarakuna saboda ko da yaushe ana cewa sarakuna su ne ke karfafa zaman lafiyan da ke samuwa a cikin jiha ko cikin yanki saboda haka idan aka ce an yi wannan hukuma sannan ba tare da sa sarakuna ba to gaskiya akwai babban matsala saboda sarakuna su ne ke tare da al'umma sarakunan nan kuma ina nufin eh, sarki hakima zuwa mai anguwa in aka sa su cikin wannan eh, hukuma insha Allahu muna mata kyakkyawan fata kuma muna fatan Allah ya kawar da fitinan da suke faruwa a jihar Kaduna gaba daya sunana Abdulmalik Muskar duk abin da aka ce na zaman lahiya ne ai duk mutumin kirki yana fatan shi kuma Allah ya sa wani al'amari yadda ake ambata shi Allah ya sa ya kasance haka nan zaman lahiya duk mutumin kirki yana son a zauna lafiya fata na ina fatan kan al'umma ya haɗu a zauna lafiya sunana Alhaji Musa Sala Kashuri mai matasa daga nan Kaduna to alhamdulillah dama zaman lafiya yana daga cikin kudurorin da wannan gwamnati ta samu da zaman lafiya ake samun ci gaba kuma wannan zaman lafiya alhamdulillah ana so a kafa hukuma ta zaman lafiya a kowane jiha ma a jihohin da suke Najeriya amma ita zaman lafiya yana buƙatar kowa da kowa ya kawo gudunmuwarsa ne eh, idan gwamnati ta kafa zaman lafiya to wasu kuma suka bijire ko kuma suka kawo wani nasu ra'ayi na kansu akan hakan to wannan ba suna neman zaman lafiya ba suna neman tashin hankali to na hukuma in ta samu nasara da goyon baya na al'umma to za a yi nasara in kuma ta samu akasin haka wato ita gwamnati dama gaba ɗayanta ai ba mutum ɗaya bane ba shi gwamna ya kasance jagora amma dole mutanen da su ake taruwa a gudu tare a tsira tare ni kawai shawarar da zan bayar gaba ɗaya mu zo mu bayar goyon baya tun da zaman lafiya aka ce zaman lafiya nan ai ba nawo bane ba naka bane kuma idan muka ɗora akan zaman lafiya shine ci gaban arziki zai wanzu a kasar mu da kuma jihar mu gaba ɗaya. Masifa babu kyau tun da an a baya ko ke magani yan ziga zo mu taru mu zauna lafiya Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara wanda ya taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimta da kuma mutunta juna ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Masallaci ta je joci ya fito duka kun tsaya, ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. Farin zuciya mu cire hasada mu zubar da shi. Bashirin in mun kashe 'yan uwa yaran su suna kuka inya. Yaran in suka girma kan wahala ba tarbiya. Sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya. Mu zauna lafiya tarbiya